L'immunité parlementaire est envisagée comme une couverture concédée aux députés. Rigar kariyar 'yan majalisa tamkar wata kariya ce da ke kare su daga waɗansu tuhume-tuhume a gaban shari'a. Don haka wannan rigar kariyar tana kare ɗan majalisa da kuma aikinsa. Abinda ke nuna cewa idan wani ɗan majalisar dokoki ya tafka wani babban laifi wanda ya sabawa doka, akwai hanyoyi da ake bi kafin a tsare shi, kuma hanyoyin su ne tsige masa rigar kariya. saboda ayar doka mai lamba 88 a cikin kundin tsarin mulki ta yi wa 'yan majalisar dokoki tanadi a kan kare su, wanda sai kawai idan sun tabka wani babban laifi ne wanda ya saba wa doka ake iya kame su tsare su da kuma yi musu hukunci. Shi ma sai da amincewar majalisar dokoki idan tana cikin zaman taronta ko kuma tare da umarnin zauren majalisar dokoki idan 'yan majalisa ba sa a lokacin zaman taron su. Idan bukatar tsigewa wani dan majalisa rigar kariya ta taso wani kwamitin 'yan majalisa ne ake sakawa wanda za su tattauna akan amince tsige masa rigar kariya wanda bayan kwamitin ya saurari ra'ayoyin 'yan majalisa sai kuma a gudanar da ƙuri'u wanda ake son amincewar biyu cikin uku na yawan 'yan majalisa bayan haka ne ake iya sauraron ɗan majalisa a gaban shari'a sannan kuma kundin tsarin mulki ya yi bayani akan mambobin gwamnati wanda suka tabka babban laifi da ya sa zaɓawa doka su ma akwai kariyar da suke da ita wanda kawai babban kotun koli ne ke iya gurfanar da su wannan kotun dai aikin ta shine hukunta mambobin gwamnati da kuma shugaban ƙasa idan ya aikata wani babban laifi na cin amanar ƙasa a fagen aikinsa a nan ma minista ba kai tsaye ake iya gurfanar da shi ba a gaban wannan kotu sai an bi hanyoyin samun amincewar yawan rinjayen 'yan majalisa wanda suke kada ƙuri'a amincewa da haka don haka La haute cour de justice qui est compétente pour juger donc les ministres, les membres du gouvernement pour les infractions qualifiées de crimes ou délits qu'ils ont euh, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.